أشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون شرح الله تعالى به الصدور وأنار به القعول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى ثم الصلاة والسلام على نبي دينه الإسلام الحمد لله الذي أحيانا وأرانا هذا اليوم يوم الحج الأكبر هذا اليوم الأغر الذي يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بمعظم شعائر الحج ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر حيث يقومون برمي جمرة الكبرى والحلق أو السعي والذبح والطواف والسعي فهذا اليوم يوم عظيم وهو من أيام الله تبارك وتعالى الذي يقوم الله تبارك وتعالى بإسداء نفحات الخير على عباده في مشارق الأرض ومغاربها فنحن نحتمل نحتفل بهذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لأمته عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وكلاهما على إثر, على أثر أو على إثر قيام العباد بالعبودية لله تبارك وتعالى بعد انقضاء الصوم وبعد الوقوف بعرفة والقيام بمناسك الحج فنحن سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم بهذه الشعيرة العظيمة ألا وهي صلاة العيد التي قدمناها نسأل الله أن يتقبلها منا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وهذه هي السنة الأولى من سنن الإسلام ومن شعائره في هذا اليوم الأغر ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية لمن تيسر له وهذا اقتداء بأبي الأنبياء إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى في المنام أن الله أمره أن يذبح ولده الوحيد إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ففدى الله تبارك وتعالى عبده ونبيه إسماعيل بكفش عظيم من الجنة ولذلك تتابعت هذه السنة إلى وقت نبينا صلى الله عليه وسلم حيث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفشين أقرنين أملحين كما روى ذلك البخاري وغيره فأخذ قوموا بضحاياكم لمن تيسر له وطيبوا بها وطيبوا بها أنفسا وتقبل الله منا ومنكم ولمن لم يتيسر له فله أن يحتسب ويفوض الأمور إلى الله تبارك وتعالى فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كفشا عنه وعن أهل بيته وكفشا عن أمته إلى يوم القيامة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين جميعا وأن يوفقنا لما في هذا اليوم الأغر من الخير ونفحات الخير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أهلنا وفي أموالنا ويجب علينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة وأن نعود إليه ونؤوب إليه أيها المسلمون توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فما نزل مصيبة أو ما نزلت مصيبة إلا بذنب ولا ترفع إلا بتوبة فإذا رأينا أو نظرنا ما يجري بنا في هذه الأيام وفي هذا البلد وفي هذه المنطقة الشمالية بالذات فنعلم علم اليقين أننا نحتاج إلى الصلح مع الله كما قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون غفر الله لنا وللمسلمين في كل مكان ورفع الله عنا الويلات والنكبات وألوانا من العذاب والمحن التي لا يرفعها إلا هو سبحانه وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الحجاج والمعتمرين وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأمال وأن يديم علينا الأمن والاستقرار وأن يوفقنا ويوفق أمراءنا بما فيه صلاح العباد والعباد ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونقول يا الله جل جلاله muna neman taimakonsa da gafararsa wanda Allah shiryar shi ne shiryayye wanda ya batar ba mai shiryar da shi muna neman tsari da kariyar ubangiji daga sharrin kanmu da kanmu da miyagun ayyukanmu da zunubanmu babu shakka wannan rana tana ɗaya daga cikin manya-manyan raneku na ubangiji subhanahu wa ta'ala ayyamullah ranar wato idi na babbar sallah kamar yadda malam bahaushe yake cewa ranar da Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta da babbar ranar aikin hajji yawmul hajjil akbar domin mafi yawan rukunan aikin hajji a wannan rana ake gabatar da su bayan kwanan musdalifa tun daga jam'i a jifa na jamratul aqaba da kuma aski da ko sai da yanka da tawaf ifada da sa'ayi mafi yawan waɗannan ayyuka sune rukunin rukunan aikin hajji bayan tsayuwa arfa a jiya kamar yadda muka sani mu kuma a namu matakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana yin sallah ta idi a wannan rana wacce kuma tana ɗaya daga cikin sha'air al-islamiyya alamomi da ibadu da suke bayyana kwarjinin musulunci da haɗin kan musulmi da kuma godewa ubangiji da fitowa kwai da kwarkwata maza da mata zuwa sallar idi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni na gaba ɗaya cewa hatta mata masu al'ada ba ɗauke musu zuwa filin idi ba duk da ba za su yi sallah ba amma don su halarci wannan gangami da kuma addu'o'i na alkhairi da kuma wato ɗimbin alkhairin da yake sauka a wannan rana wannan rana bayan gabatar da sallar idi yana da cikin manya-manyan sunnoninta wato yanka dabbar layya ko kuma sokewa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambaci asalin wannan ibada a cikin suratul safat dangane da annabi Ibrahim da mafarkin da yayi cewa ya yanka ɗansa kwaya ɗaya tallin tal annabi Ismail Allah ya yi haka ne don ya jarrabi wato ƙarfin tauhidi da kuma ƙarfin ƙaunar da annabi ibrahim yake wa Allah wace ce gaba ƙaunar ɗansa guda ɗaya tilo wanda fiye da shekara ɗari yana roƙon Allah ya ba shi haihuwa a ƙarshe aka ba shi yanzu ya ƙwalla faransa da ƙaunarsa a kan wannan yaro sai Allah ya so ya gwada da ƙaunar Allah da ƙaunar ɗa wace ce gaba kuma don ma Allah subhanahu ta'ala ya ƙara jinjina imani da tauhidi da kaunar annabi ibrahim gare shi sai ya ƙi ya turo masa mala'ika kamar yadda aka saba domin idan mala'ika ne zo da wahayi ya fi ƙarfi ya fi zama kai tsaye daga Allah amma sai aka ba shi umarni ta hanyar mafarki a ga zai iya yi ko ba zai iya ba saboda haka ya gaya wa ɗansa cewa ya kai ɗanɗana hakika na ga a mafarki an ce na yanka ka shi ma dan da yake ya samu tarbiyya albasa ta halin ruwa alfar'u lil asali yunsabu yace ya abati fa'al ma ji satajiduni insha Allah min as-sabirin baba ka je kai abinda aka baka umarni in Allah yadda zaka same ni daga cikin masu hakuri da kuma sallama wa hukuncin Allah saboda haka Allah yace falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya da ɗan da uban su biyu suka risina suka bi umarnin Allah watallafu lil jabin ya kada shi kamar yadda ake kada rago a lokacin da za a yanka sai Allah ya kawo agaji na gaggawa cewa wana da ina ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya babu shakka ya Ibrahim ka gaskata wannan mafarki kuma hakika wannan ba karamin bala'i bane wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma wanda kamar yadda ruwaye suka nuna rago ne daga gidan aljanna kai tsaye aka zo aka fanshi annabi ismail alaihi salatu wassalam daga na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunanta wannan sunna ta layya inda ya yanka raguna udawa kosassu guda biyu kamar yadda anas dan mali ya siffanta su kafshaini amlahaini aqranaini yata'ani fi sawad wa yanzurani fi sawad har ya zuwa ƙarshen wannan siffa abinda da yake bukata duk wanda zai layya ya ji tsoron Allah ya yi layya da dabba wacce take lafiyayya ko sashiya idan yana son cikakken lada duk da sabanin malamai wacce dabba ce ta fi lada raƙumi ko saniya ko rago waɗansu sun tafi akan dabbar da ta fi tsada tafi yawan nama ita tafi lada musamman mutanen zahiriya wasu kuma sun tafi a kan rago shi ya fi lada domin khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi ficiyar shari'a da kuma suna ita ce irin ta manzan Allah da a ce rakumi ne ya fi lada ko bujimi da manzan Allah ya yi da wannan amma tun da annabi ya yi da raguna a wannan muhalli rago shi ya fi lada illa iyaka wanda ya ga zai hada da bujimi ya sami lada ninki biyu to wannan ba laifi haka kuma ba a yin layya da dabbar da bata da lafiya musamman wacce rashin lafiya ta yi bayyana karara haka kuma rago sai ya haura wata takwas ko ko zuwa wata goma akuya sai ta haura shekara ɗaya shanu sai sun haura shekara uku raƙuma kuma sai sun haura shekara biyar wanda yake so ya layya sannan kuma idan mutum ya layya suna ta nuna ya ci da iyalansa ya yi kyauta ga 'yan uwa ya kuma yi sadaka ga mabukata kulu min hawa wata'imul ba'is al-faqir wata'imul qani'a wal mu'tar wannan ita ce yadda suna ta nuna a kasafta naman layya bayan wannan ibada ta layya da kuma yi wa juna alasan barka da kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓa mana da mu da alhazanmu da suka tafi ya kuma wato karɓa dukkan al'ummar musulmi ya maimaita mana wannan rana mai albarka wajibi ne ya bayin Allah mu tuba zuwa ga Allah mu dubi irin yanayin da muke ciki ko baka da hankali idan ka dubi baya ka dubi yanzu ka san cewa akwai matsala kuma babu abin da ke kawo matsala da masifa illa saban Allah da kuma sakin layi na alkur'ani da tafarkin manza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya riga ya faɗa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza yanayin da mutane suke ciki ko na tsanani ko na wahala ko na walwala da jin daɗi sai da mutane sun canza alaƙar su da ubangiji a lokacin da muke wato mutanen kwarai muke kamanta adalci muke riko da tafarkin musulunci Allah subhanahu wataala ya cika mana alƙawarinsa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba mu walwala da kuma wato arziki da saukin rayuwa musamman a wannan yanki namu na arewacin Najeriya duk wanda ya waiwayi wato shekaru talatin baya zai ga cewa a yanzu kamar dai ba Najeriya da muka santa bane saboda mai saboda tilin masifu da bala'i'ika kala-kala da kuma fitintunu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta su ka qita'il laylil muslim yusbihu rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira wato fitintunu za su zo da kaurin gaske kamar yankin duhun dare wanda har za ta kai mutum ya wayi gari musulmi kafin yammaci ya yarda ya bar musulunci ko da yamma yana musulunci kafin gari ya waye ya yarda ya bar musulunci saboda wato karfin fitina nawa aka sa suka yarda a gargashin fitina boko haram nawa ne suka yarda a gargashin kidnapping nawa ne suka yarda a harkar siyasa waɗanda suke ganin ba wanda zai canza yanayi sai wani maimakon su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala su mai da al'amura zuwa ga Allah su nemi zaɓin Allah har yanzu kuma da yawan mutane ba su ɗau darasi ba har yanzu irin wannan makahuwar biyayya da kuma makahuwar ƙauna da wasu suke waɗansu 'yan siyasa har yanzu mutum sai ya kafir cewa Allah ya kafir cewa musulunci saboda gwanin sawana na siyasa mutum sai ya yi wato ɓarin zance saboda goyon bayan wani na siyasa ya mance da Allah ya da kansa don haka lokacin da muka mance da Allah muka sanya tawakkalinmu ga waɗansu mutane sai Allah ya mana ingiza mai kan turuwa nasullaha fansahu anfusahum saboda haka wajibi ne a lokacin da ake lalakatin siyasa wajibi ne mu koma ga Allah mu nemi zaɓin Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun asa an tuhibbu shay'an huwa sharrun lakum ta yiwu ku so abu amma sharri ne a gare ku kamar yadda yanzu muke ji muke gani muke ganin jiki magayi idan an ki ji ba ki gani ba in kuma an gani ba lallai a gani da kyau ba a lokacin da ake gaya wa mutane su nemi zaɓin Allah suna cewa ai babu zaɓin da ya fi wani idan ma ka tsananta da wannan magana sai a yi maka aji a ce kai ɗan ɓangare kaza ne ko kuma kai munafiki ne ko abin da ya kama da haka saboda haka Allah ya ba mu darasi na rayuwa idan muna da hankali mu shiga taitaye mu idan kuwa har yanzu mu dau darasi ba to Allah kiyaye Allah subhanahu wataala ya ba da misalai na kasashe da garuruwa kwatankwacin Najeriya ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها min kulli makan مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Allah ya buga misalin wata alkarya ko wata ƙasa ko wani gari wanda a da take zaune lafiya maya-maya cikin arziki arziki ta ko'ina ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya amma sai ta yi wa ni'imomin Allah butulci da kafirci sai Allah ya ɗanɗana mata libasal ju'i wato wani irin at-ta'birul al'ajib al-ajib kaga ah, libas wato tufa ai sawa yake a cikin jiki go babu abin da yake da alaka da jikinka kamar tufafinka to sai Allah ya nuna cewa ya ɗanɗana waɗancan libas tufafi irin na tsoro da yunwa da talauci kamar yadda kuma Allah yake goranta mutanen makka فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف to yanzu gashi duk abin da wannan aya ta suratul nahali ta siffanta maka yantabiqu ala nigeria harfiyan tamaman bi tamam sawa'an bi sawa kuma sunnar Allah Allah ba ya dauke masifa sai da tuba masifa ba ta sauka sai da zunubi ba a yayewa sai da tuba tuban nan gaba ɗayan mu kamar yadda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tun daga shugabanni da suke mulki da waɗanda ake mulka da 'yan kasuwa masu ciwaciwa kala-kala da ma'aikatan gwamnati masu kumbiya-kumbiya kala-kala da kuma wato kowa ya ji tsoron Allah ya yi sulhu tare da Allah idan muna so mu ga da kyau ku duba mu ga baka da kwanciyar hankali a ƙasar nan a kowane yanayi walau kana gida ko kana kan titi ko kana ofis ko kana masallaci ko kana ko'ina ba ka da nutsuwa kasar da aka kai wa tawagar shugaban kasa ɗungurungun hari da farmaki watakila ma Allah ta gaita da yana ciki shi ma da yake dinafin dinsa, su kaga abubuwa sun kai ƙoli-ƙolin taɓarɓarewa da lalacewa a wannan ƙasa in ban da gidan gwamnati ba inda ya kamata ya samu cikakken tsaro kamar kurkuku musamman kuma kurkukun kuje wanda in bayan kurkukun kirikiri da ke Legas babu wani kurkuku da ya kai tsaro da kulawa wanda yake kunshe da manya-manyan mutane kamar na kuje alhamdulillah lokacin rigimar mu da Hisba, ta kano mun je har wannan gidan kurkuku a lokacin da muka kai har kotun koli inda allah ya tabbatar da Hisba a matsayin constitutional so mun san yadda wannan gidan kurkuku yake amma duk da haka gwamnatin da take da jirage na yaki. da kuma rundunonin sojoji na sama da na ƙasa da tankoki da igwa da libarbar amma dan su mutane a kan babura a caba suka je suka yi defeating din gwamnati aka fasa gidan kurhuku, aka fadda mutane kusan fiye da dubu ɗaya babu shakka wannan abin kunya ya tabbata tsawon tarihin Najeriya abin da ba taba yin irinsa ba wajibi ne mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah wallahi masifa ce laisa laha min dunillahi kashifa ruwa ne ai gobara ce daga teku ta fi karfin su kansu shugabannin domin wato sun dauki ziga cewa su ne za su iya in ba su ba ba wanda zai iya wannan jin zigar da shiga hurumin Allah shi yasa Allah yake wato jarraba su yake jarraba mu abin da yake wajibi a kanmu da su mu koma ga Allah ba za mu iya ba Allah mun tuba Allah ka iya mana Allah subhanahu ta'ala ya yi mana wannan masifa Allah subhanahu ta'ala ya shiri shugabanninmu ya kimsa musu tausayi da adalci da tsoron Allah Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya dawo da alhazan mu lami lafiya waɗanda suka yi aniyar sauke wannan farali amma Allah ya jarrabe su ba su samu damar tafiya ba wanda a Kano kadai akwai alhazai fiye da ɗari shida wanda aka basu a tashi. wanda wanda abin takaici ne kwarai da gaske yana nuna gazawar hukumomi walau na alhazai ko gwamnati ta kanta ko kuma hukumomin da suke da jibi da harkar wato jiragen sama abin da bai kamata tarihi ya maimaitu ba duk da an taɓa yin irin wannan a baya amma dai duk wanda yi wa addinin Allah zagon ƙasa shi nan ga Allah ga fili ga mai doki domin abu ne wanda galibi yake da alaka da siyasa ko yake da alaka da kuntatawa ne ko yake da alaka da abewa na ruwa a sashi ya ji kunya hatta bangaren addini duka wanda ya san yadda al'amura suke tafiya ya san dawar garin kuma ya san kwanan zancen wanda duk yau addinin Allah isgilanci to ga fili ga mai doki kuma wani abun tausayi da abun dariya jiya dukkanin hukunji labarin wani alhajin gezawa wai da abin ya ba shi haushi sai ya sanya hiramunsa ya je sansanin alhazai inda aka yi wannan ka'aba da sauransu don a karantar da alhazai aikin hajji aikace kawai ya je dawafinsa wai shi ya yi dawafin ka'abarsa ya yi sa'ayi kuma idan lokacin jifa ya zai je koma ya jifa to ko da dai wato wannan abu ya fi kama da almara amma yana nuna takaici da rashin kyautawa da kuma wato yadda mutane suka ji ciwon wannan al'amari tunda yana cewa gonarsa ta gado ya ɗaga ya sayar ya biya domin ya je ya sauke farali Allah subhanahu wataala ya ji bunci al'amarinmu Allah ya yi wa addinin mu gata duk wanda yake zagon ƙasa ga addini Allah shirye shi yana da rabo idan ba haka ba Allah ya mai da shi aya Allah ya mana maganinsa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana Allah ji kan magabatanmu ka shirye shugabanninmu ka yafe zanubanmu ka cika mana da kyau da imani اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واشمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في وطننا وادم اللهم الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا توثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك أواهين منيبين مخبتين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إن أردت بعبادك فتنة فنجينا اللهم برحمتك غير مفتونين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المصلحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين